Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Guradin zuciya, guradin zuciya. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin an yi walƙiya, yanzu ko za mu ci gaba. Jiki a sanya ya ta fito ta samu mijinta a mota ya ja mota a hanya take sanar da shi yadda suka yi da Fatima. Waya ya sa ya kira ya rima ya sanar da shi yadda barista suka yi da Fatima hankalinsa a tashe ya ce masa gani nan zuwa. Yarima wanda ke zaune a ɗakinsa bayan ya dawo kotu yana tunanin yadda shari'a za ta kasance. Ya miƙe a fusace jin bayanin da barista Abdul ya yi masa na Fatima ta ki ba wani bayani yana fitowa gidansu cikin tsananin tashin hankali ya isa cikin gidan. A falo ya tarar da su da alama ba su daɗe da shigowa gidan ba. Suna zazzaune barista Hauwa tana 'yan rubuce-rubuce a jikin takarda. Bayan sun gaisa ne barista ya gabatar mishi da rikodin ɗin muryar Fatima na tattaunawar da suka yi. Dafe kansa kawai bayan ya gama sauraron komai nan da nan hankalinsa ya ƙololuwar tashi. Ga wani haushin Fatima da ya ziyarci zuciyarsa a karin farko tun faruwa abubuwan da suke faruwa. Da nan, idanunsa ya sauke sa akan barista Abdul da ƙyar yake motsa labbansa ya ce, Barista, me yarinyar nan take nufi da ni ne shin ta zaɓi a kashe ta ni in shiga uku ne ko kuma me take nufi dan magamishi barista abdul ya ce ka dai ji abin da take faɗa sannan barista ta tabbatar min da yadda take magana cike da confidence akan cewa ita ce ta kisa shin hakan ba zai baka mamaki ba a fusace rima mai ce to idan ma ita ce ta kisan me yasa ba za ta faɗa mana dalilin da yasa ta kisan ba ko ku ana kisa babu dalili ne idan wani ne ya sata ai ya kamata ta sanar da mu wanda ya sata ta kisa me yasa sai ta wahalar da mu Fatima na neman ta sa in rasa farin ciki na a karo na biyu Fatima na neman ta sa zuciyata ta buga in mutu in ta cikin kuncin da take ciki Fatima ta ki tausaya wa kanta ni ma ta ki ta tausaya ma zuwa yanzu Yarima ya kai ƙarshe cikin tsananin damuwa da tashin hankali hannu ya sa ya dafe kansa zuciyarsa na tarbawa tamkar za ta faso kirjinsa ta fito Da yana da dama, da ya cire ta cikin zuciyarsa ko don ya samu sukuni shi ma, amma ta yaya hakan zai kasance bayan Fatima ita ce jinin da ke yawo a cikin jikinsa. Har zuwa cikin zuciyarsa take ratsawa ta ratsa kowane bangare da lungu da saƙo da ke cikin zuciyar. Rutse idanunsa yana tunanin abubuwa da dama da ya sa ba zai iya barin ta ba. Tun da ya dafe kansa, barista Abdul da madam ɗinsa suke kallonsa cike da tausayawa. Barista Hauwa ta nisa ta ce, Ka kwantar da hankalinka, Yarima. insha Allah Fatima za ta kubuta da gidan Ubangiji. dauko kansa ya cikin kosawa ya ce ta yaya za ta kubuta. Addu'a za mu dukufa sannan mu haɗu a kotu gobe. Shikenan barista, na gode Allah ya kai mu goban. Ni zan wuce gida. Ka tsaya mu ci abinci mana kafin ka wuce dan na ga kaman baka ci abinci ba. No, kakka damu barista Abdul, na gode kawai. Sannan ya sauke a zuciya ya ce, na ci ɗazan a gida. Don haka bana iya jin zan iya cin komai a halin yanzu. To shikenan sai Allah ya kai mu goban. Gaba ɗayansu gyaɗa musu kai kawai ya juya ya fice jiki a matuƙar sanyi. Dukkan su kallo suka fi shi da shi mai cike da tausayawa. Washe gari da sassafe ya rima ya shirin sa tsaf cikin ƙananan kaya riga jeans da folo shirt masu kyau sosai. Wanda suka yi matuƙar amsar jikinsa amma hakan bai hana ramar da ke tare da shi fitowa ba. Fuskarsa ta yi fayo kamar wanda ya yi zawo da amai. A can fadar sarki ya tarar da ahalin gidan dukkaninsu. bayan ya gaida iyayen nasa ne suka yi masa addu'a samun nasara sannan kannansa biyu suka faɗa masa buƙatar su na son zuwa kallon shari'a jinjina musu kai yayi a sanyaye kasancewa a shirye suke nan da nan aka ba da motoci da matakan tsaro waɗanda za su ba su kariya har zuwa kotun mutane ne cike da kotun har waje kallo ɗaya za ka yi ma kotun ka tabbatar ba ƙaramar shari'a za a yi ba duba da yadda take cike makil da al'umma kotu kowa ya miƙe a lokacin da Alƙali abubakar saddiq ya shigo cikin kotun bayan ya zauna sannan kowa ya samu matsugunni ya zauna ya mai girma mai shari'a a yau 28 ga watan Janairu, kotu za ta saurari ƙarar da ake yi na fatima zara wadda ake zargin ta kashe ɗan sarki yarima habib kuma babban ɗan siyasa bayan an miƙa ma alƙali takardun shari'ar ya ƙara gyara gilashin da ke manna a idanunsa wanda ya fito da ainihin kamalarsa da dattako da kuma na shekarunsa ko lauyan wanda ke kara da wanda ake zargi suna cikin kotu? hankali Kabir ya miƙe cikin kayan shi na lauyoyi wanda suke matukar amsar fata jikinsa ya gyara rigar lauyoyin da ke jikinsa cike da rakiya da jarumta ya ce. Ya mai girma mai shari'a sunana barista Kabir Mahmud. Ni ne lauya wanda zan tsaya ma marigayi rima Habib. Ya ɗaran kwafa alamar girmamawa ga mai girma mai shari'a. Cikin nutsuwa barista hawa Mu'az ta miƙe cike da kamala sannan da ce My Lord, Suna na barista Hauwa Mu'azu, ni ce lauya mai kare wadda ake zargi tare da ni akwai barista Abdul jambar Shi ma ya rinkwafa alamun gaisuwa sannan suka zauna. Ya rubuce rubuce alƙali sannan ya ce ko lauyan wanda aka kashe na da bayani da zai gabatar akan Fatima ita dai Fatima tunda aka shigo da ita aka tsaida ita a inda ake ajiye masu laifi idanuwanta ke ƙasa yayin da zuciyarta ke mata lugude kala kala sai yanzu ne da alkali ya yi wannan tambayar ta ɗago kanta ta sauke idanuwanta a kan yarima take zuciyarta ta yi rauni jin abin da ya ci ina da shi my lord cewar barista kabe. kotu na sauraron ka cewar mai girma mai shari'a ina so kotu ta bani dama domin in yi ma wadda ake zargi yan tambayoyi kotu ta baka dama barista a hankali ya taka cike da nutsuwa ya isa wurin da ake tuhumar masu laifi sannan ya kalli fatima zara ya ce Kafin ya yi magana, wani abu ya ji ya soke shi ga ƙawon zuciyarsa tamkar kibiya. Da ƙirya tattaro duk wata nutsuwa tasa da ke neman guduwa daga gangar jikinsa, ganin yadda Fatima ta fita hayyacinta. Cike da jarumta ya ce, Kotu za ta so ta san cikakken sunanki. Kamar ba za ta yi magana ba, sannu a hankali ta daga siraran labbanta ta ce sunana Fatima Zara. A takaice ta yi magana. Sosai ya ƙara daurewa tare da shan kunu tamkar bai taɓa dariya ba a rayuwarsa sannan ya ce iyayenki fa ba ni da su ta faɗa a takaici. To ina ne gidanku? Kallon shi ta yi sannan ta ce ba mu da gida da ya wuce gidan marayu. Gabansa ne ya ci gaba da dukan uku uku ya haɗe miyau mai kauri sannan ya ce. To malama Fatima kina ina ranar ishirin ga watan Janairu daidai karfe biyu da talatin na dare. Gabanta ne yanki ya faɗi sannan ta rintse idanunta tana matso su zafafan hawaye ta ce ina guest house na gidan sarki nan da nan kotun ta kaure da hayaniya sama-sama suka fara tashi aka buga tebur tare da umarta kowa ya shiru kausar da ke gefen afnan ita ce ke jeho wa fatima zara kallon tsana tsantsa wanda take ji da tana da iko da ta miƙe ta shaƙe ta harakai ta hallahira to me ya kai ki guest house ɗin gidan sarki ba komai ta faɗa a takaice Kenan wannan na nuni da kina da sa hannu kenan a kisan da aka yi. Objection, my lord. Ya kamata barista ya gyara salon tambayar shi, ya daina cusa ma wadda ake zargi laifi domin har yanzu ba a tabbatar da cewar ita ce a matsayin mai laifin ba. Na gode ya mai girma mai shari'a. Barista ka gyara salon tambayar ka, cewa mai shari'a. Na gode ya mai shari'a. Malama Fatima, ta za ta so ta je a daidai lokacin da kike guest house ɗin, me kike yi kuma me kika je yi? Kamar yadda na ce, ni na kashe shi, don Allah ni ma a kashe na kawai. Hayaniya ce ta kaure a kotun kowa na faɗa albarkacin bakinsa. Sai da aka buga gudumar lauyoyi sannan aka umarci kowa da ya shiru. Na gode ya mai girma mai shari'a a nan na ka ƙarshen tambayoyin da zan yi mata. Ya juya zuciyarsa na tsananta bugawa cike da firgici wanda ya tattaro jarumtarsa a fili kamar baya cikin firgicin ya koma wajen zamansa ya tsauna. Bayan 'yan rubuce-rubuce alkali ya tambayi ko lauyan wadda ake zargi suna da abin cewa ina da shiya mai shari'a. Kotu na sauraron ki. Cike da nutsuwa da jarumta ta taka har inda Fatima take tsaye sannan ta gyara zaman rigar lauyoyin da ke jikinta cikin nutsuwa ta kalla Fatima ta ce. Malama Fatima ki kwantar da hankalinki. Nan kotun adalci ce. Kuma kotu ba za ta yanke miki hukunci ba har sai ta tabbatar da ke mai laifi ce. Ki nutsu ki ma kotu bayanin abin da kika sani game da wannan kisan. Shiru ta yi na wasu 'yan mintuna sannan ta share hawayenta wanda suka zama abokanai ga idananta. Ni ma ban san komai ba, abin da kawai zan ce shine ni na kashe yarima. Dafe kai ba barista Hauwa ta yi ganin Fatima ba ta da niyyar za ta ba ta haɗin kai. A hankali ta juya ta kalli alƙali sannan ta ce ya mai shari'a. Zan so kotu ta ƙara ba mu dama domin na fahimci Fatima ba ta cikin kwanciyar hankali da za ta iya ba da amsoshin duk tambayoyin da aka yi mata. Ina so kotu ta bani dama domin ƙara gabatar mata da wasu hujjoji a zama na gaba. Insha Allahu idan mai kowa mai komai ya nufa. Bayan 'yan rubuce-rubuce alkali ya gyara gilas ɗin da ke idansa sannan ya ce duba da wasu 'yan hujjoji kotu za ta ɗage wannan zama har zuwa ranar 4 ga watan Julai. domin ci gaba da sauraron wannan shari'a. Sannan kotu ta ba da umarni da a duba kwakwalwar Fatima Zara don a tabbatar da ingancinta. Sannan kotu ta ba da doka a ci gaba da tsare Fatima har zuwa zama na gaba. Kotu kowa ya miƙe sannan alƙali ya fita. Hayani ya ce kawai ke tashi yayin da duk wani mahaluki da ke cikin kotun sai da ya ji zufa duk da fankokin da ke aiki cikin kotun. Jama'a ne ke tururuwar fita daga kotun sai da kowa ya gama fita lauyoyi suka fito barista abdul da madam ɗin shi ne suke tafe hannunsu riƙe da rigar lauyoyin da suka cire daga jikinsu suka nufi motarsu yayin da yarima ya fito a hankali yake takunsa tamkar ba zai taka ba zuciyarsa duk a cinkushe da bakin ciki ya nufi jerin gwanan motocin da suka rako su don tafiya gida ta gabansa mota ta wuce ta firizin wadda ke dauke da fatima a ciki Idanuwansu suka haɗu waje ɗaya yayin da kowanne cikinsu sai da zuciyarsa ta harba. Tausayin Fatima Zara da soyayyata suka ƙara samun gurbi a zuciyarsa wanda ba zai iya ƙayyade hakan ba. Haka aka fice da ita yana tafe yana tunaninta. Motar da ƙannansa biyu ke ciki ya shiga ya zauna wannan karen yana rufe ƙofar kausar ta kalle shi fuskar ta cike da baƙin ciki da takaici ta ce. Wai yaya wace ce wannan barista ɗin da ke kare shegiyar yarinyar nan? Me haɗinta da ita bayan ta faɗa mata cewa ba kowa ba ce ba face tsintacciyar mage wadda ke zaune a gidan marayu. Me yasa ba za a yanke mata hukunci ba? Kallanta kawai yake yi bai ce komai ba sannan ya ce ban sani ba nema. Tsaki kausar ta yi a karo na biyu ta ce aikuwa tana tare da kunya in Allah ya yarda sai an yi wa shegiya kisan gilla. Da sauri Yarima ya kalli kausar sai kuma ya juyar da kansa ya basar ba tare da ya ce uffan ba. ita kuwa afnan duk maganar da suke bata ce komai ba sai daddanna waya take yi ba tare da ta ce ba har suka iso gida kausar na bambami bata daina ba tirka shi lallai akwai wata makarkashiya a wannan shari'ar domin babu yanda za a yi a ce matsiyaciya wadda ba ta da kowa a ce an samu waɗanda suka tsaya mata a shari'a sai dai idan tana da manyanta waɗanda suka tsaya mata ta yi kisan kan ne suka samu lauyoyi suka ba su kuɗi masu yawa don su tsaya mata a shari'ar to wallahi wallahi asirin kowa sai ya tono kuma jinin ɗana da na haifa ba zai tafi a iska ba dole ne a yi masa adalci a cikin wannan shari'ar. ko da 'yar gidan uban wace ce ita tunda mama ta soma jaraba tana maganganunta yarima bai ce kanzil ba shirye yana sauraranta kausar da ke gefe ta ce a hasale wai babu kunya babu tsoron allah saboda yarinyar nan shegiya wadda aka yi cikin shegenta a waje ta san abin da ta taka sai cewa take yi wai ita ce ta kisan amma kuma aka kasa yi mata komai ita kuma shegiyar lauyan sai cewa take wai ba ta cikin hankalinta hakan ya sa ma duk sai na ji wallahi kamar ɗora hannu akan yi ihu Allah ya sa ka su ce ma mahaukaciya ce yarima sai a sannan yi magana ya ce ba su da wata kwakwarar hujja mama so ki kwantar da hankalinki mu ke da nasara ai za mu hada a zama na gaba jinjina kai mama ta yi ta kai ta kawo ta ce zan sa a haɗa mun tafiya a shirya motoci zan je guest house ɗin. Zan samu securities da kaina, sannan za a kai ni wajen Yakubu wanda ke da alhakin kula da wajen. A kunna min kwamfuta in ga komai, sannan zan ba da umarnin a ba mu komai a hannunmu don mu gabatarwa da kotu a yanke watsi nanniya hukuncin kisa. Sannan kafin a kashe ta, ta tona wa waɗanda suka sa ta ta yi kisan asiri sannan waɗannan lauyoyin sai sun muzanta a idan duniya in dai ni na haifa habib dam kirjin yarima ya buga nan da nan ya nemi nutsuwarsa ya rasa jin kalaman mama babba da ta yi na ƙarshe sannan su ma gidan marayun za su ɗanɗana kuɗarsu don ta jefa su a bala'i dole a bincike su dole bincike ya je gare su dole su faɗi gaskiya don iyayensu idan ma ba a nan take ba dole asirin kowa zai tudu shi dai yarima zaune yake tamkar mutum mutumi ya lula a duniyar tunani me ke shirin faduwa da shi ya za a yi ya mallaki rikodin din yadda fatima ta yi sannan kafin mama ta gani tabbas idan ya je guest house asirinsa zai tuno masarauta za ta gane takunsa wanda shi san ba zai so haka ba Megewa tsaye jiri na shirin ɗibarsa da ƙyar ya tattaro nutsuwarsa cikin sanya murya sai ce, Ki kwantar da hankalinki mama. jinin ɗanki kuma ɗan uwana ba zai tafi iska ba matuƙar ina da rai sai na ga bayan shari'ar na da insha Allahu kuma mu ne ke da nasara jinjina kai mama ta ta ce Allah ya maka albarka kuma wannan sanyin jikin da kake yi ina lura da kai ka kau da shi na san ba wani abu bane face mutuwa dan uwanka da take ta nukurkusarka hakuri zaka yi sannan abin da za ka yi kawai ka nuna wa duniya cewa kana kaunar dan uwanka shine jajircewa akan wannan shari'ar wadda nasara a wannan shari'ar mai sauki ne duba da sanin yarinyar kowace ce ita ba kowa ba ce face matsiyaciya wadda za ta yi zuwan zomo duniya ta zo a guje ta koma a guje babban na bai wuce in ga an sa mata igiya a idon duniya an kashe ta kamar yadda ta kashe min gudan jini na ba duk duniya babu halittar da na tsana kamar ta wallahi sun matallahi na tsane ta saboda amfanin da aka yi da ita wajen yi wa ɗana kisan gilla to yadda ta kashe shi ita ma ba za ta taɓa zama lafiya ba na rantse da girman Allah mai girma ta faɗi hakan cikin tsananin ɓacin rai da suyan zuciya. Kalmomin mama sun zame wa Kabir tamkar wuta duk jikinsa zafi yake yi masa babu abin da ya tsana sama da jin wata mummunar kalma akan Fatimansa. Duk da abin da ta aikata babban laifi ne amma ya san Fatima ba za ta aikata wannan babban laifin babu hujja ba. Maganar mama ce ta dawo da shi daga tunanin da ya afka. Wai ni kam Kabiru ko ka san waɗannan lauyoyin da suka tsaya wa yarinyar nan a kotu kuwa? Da sauri ya dawo hayyacinsa, ya girgiza kai, ya ce, "A mama, ba san su ba." Zan sa yi min bincike akan ko su wane ne su. Don ba haka kawai suka fito banza ba, don kawai su sai da ransu. Akwai abin da suka taka, kuma sai na tabbatar da ganin bayansu a wannan tafiya Jinjina kai kawai ya rimaye, don har ga Allah mama na tsananin bashi mamaki, ko da yake babu abin mamaki don ya san kowaye ita wajen san kai. Bari in je in dan watsa ruwa mama. Kada kai kawai ta yi alamar amsawa ya miƙe ya fice daga sashin maman babba gaba ɗaya. Kansa tsaye ya yi ɓangarensa. Kayan jikinsa ya rage sannan ya nemi gefen gadonsa ya zauna yana mai da kallonsa ga ɗakinsa da ya yi ƙura kaca-kaca tun da bala'in nan ya faru bai sa an gyara masa ɗaki ba. Ko ta kan ɗakin ma baya bi saboda baya cikin kwanciyar hankalin da zai fahimci hakan. Kwanciya ya yi rigingine ya zuro ƙafafuwansa ƙasa idanunsa na kallon farkar ɗakinsa. da ke kadawa a hankali zuciyarsa ke ayyana masa abubuwa da dama game da Fatima. Kaddara babu yadda ba ta zuwar wa bawa ga babbar kaddara ta fada mata wadda fitar da ita sai Allah. Amma tabbas in har Fatima na da sauran numfashi a duniya sai ya zamar mata gatan da ta rasa a rayuwarta gaba daya. Rinsa idanuwansa yi fuskarsa ya hasko wani lokaci baya tana yi masa murmushin nan nata wanda ya zame mata tamkar ɗabi'a. Murmushi ta yi ta ce, Da na cire rai da samun gata a duniya ya rima. Tun da na farka na ganni a wannan yanayin, amma zuwan ka rayuwata ina sa rai da kai rahama ne daga Allah zuwa gare ni, na san in har ina da kai ba zan yi maraicin uwa da uba ba a duniya. Ko ya rima? Kafe ta da idanu yana kallon yadda take motsa bakinta tana magana mai cike da hikima tamkar wadda ake faɗawa ita. Ita ma kallonsa ta yi ganin ya ki cewa komai sai idanuwanta suka kawo ruwa tamkar za ta yi kuka cike da shagwaba ta ce. Yaya, ko dai ka fasa zame min gatan da kai ma alkawarin za ka zame min ne, ta yi maganar cikin tsananin shagwaba. Hannu ya sa ya goge hawayen da ya sauko daga idanuwanta, yana girgiza mata kai, ya ce har abada in har ina raye Fatima, ba za ki taɓa yin kuka ba. Kada in sake ganin wannan ƙwallar ta sauko daga cikin waɗannan kyawawan idanun naki. Gifta mashi idanu ta yi tana dariya ƙasa-ƙasa. Zumburyari mai miki daga kwanciyar da ya yi bai san lokacin da ya tsinci kansa hawaye na gangaro masa ba a fili yake furtawa. Ya za a yi in cika alkawarin da na ɗaukar miki Fatima na har abada ba zan bari ki zubar da hawaye ba. Wannan alkawari na ne. kansa ya kife a jikin bango yana kuka tamkar mace wanda tun da yake bai taba zubar da hawayensa akan wani abu ba digirin tsikuwa duk wahala sai ga shi yau akan fatima yana kuka tamkar diya mace babban tashin hankalinsa hango Fatima da yake yi tana zubar da hawaye a kotu tana yi wa kanta ikirarin ita ce ta yi kisan kai. Kuka sosai yake yi wanda tun da abin ya faru bai samu yayi kamar sa ba. In har ina da rai Fatima ba za ki taɓa yin kuka ba ba za ki zubar da hawaye ba ni zan zame miki garkuwa a rayuwarki kuka sosai yake yi jikin saharawa yake yi da sauri ya waiga kan wayarsa da ke kan gado tana ringin kafewar yayi da idanu ganin bakuwar nan ba ce har ta tsinke bai ko motsa ba a karo na biyu wayar ta ƙara ringin Cakuwa ya ɗauki wayar ya danna receive daga can ɓangaren aka fara magana kamar haka. ranka ya dade daga nan headquarter of police ake magana cikin da sashiyar murya ya ce um, ina sauraron ka me yake faruwa dama game da kes din yarinya da ake tsaro ne oga ya ba da damar a je a yi binkici a kanta a tabbatar da 'yan gidan mara'inci ko kuwa ƙarya take yi ba daga nan ta fito ba shi ne aka ce a sanar maka a matsayinka na lauyan wanda suke ƙara duk statement ɗin da aka bamu za a sanar maka da shi gobe da safarin kai daɗi. Wake babu damuwa shine abin da ya rima ya ce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 Nishaɗantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai tukun da ta yi to.